yadda za ta janyo hankalin mijinta taba ta da ni fatai ta ce ya naga kin yi shiru murmushi zara ta yaɗi da cewa ba komai kawai ina tunanin ta inda zan fara mushi ne murmushi da ta ni fatai sanan ta ce yanzu kira shi a waya ki faɗa masa za ki fita zara ta ce fita kuma ina za mu je zara ta yi maganar cikin rashin fahimta da ta ni ta ce i fita za mu yi yanzu mu je mal mu siyo maganin karfin maza da fitsararrun kaya naked english waya cikin kame kame zara ta ce to ai ba ni da basa cikin mamaki da Jennifer ta ce me kike nufi baki da namban mijinki lallai zara kina neman ki yi wa kanki sake gaskiya in ma za ki gyara tun wuri gara ki gyara ta yi magana tana miƙewa da sauri zara ta miƙe tana cewa i am sorry please kar ki fushi da yarki dan azatan zara fushi da Jennifer ta yi dariya da ta ba ta yi da cewa ba fushi na yi ba zara zan je mal ne na siyo miki kayayyakin da kuma maganin karfin maza dariya zara ta yi haɗi da rungume tana cewa Yau, wa good mom thank you so much fita da tuzanifa ta yi tana dariya ba tare da ta ce komai ba bayan kamar minti ashirin da fitar da tuzanifa ta kira zara a waya da hanzari zara ta ɗaga ta ce good mom like no other murmushi kawai da tuzanifa ta yi ta ce na bawa mai salon da gyaran jiki nan barki nan da minti goma sha biyar za su su, ki tura musu location ihu zara ta yi ta ce uwa dai ta dage sai ta gyara irta tana son mijin yarta ya ji zanzan murmushi da ta janifa ta kuma yi haɗi da ajiye waya. ba tafi minti goma da tura musu location ɗin ba suka ƙara su kasancewar a kusa suke falon baƙi zara ta kai su sai da aka fara gabatar musu da kayan motsa baki suka ci sannan suka fara aikinsu jan lalle da baƙi aka fara yi mata sannan aka yi mata dilka da halawa sai kuma aka gyara mata kanta dan ta san nasir baya son kitso ya fi son gashi haka nan yadda yana harka yana lima hannu a ciki nan take zara ta ɗau kyalli tana sheki ta fara haskawa yarintar ta ƙananun shekarunta duk suka bayyana tiri ta koma zara matan nasir Mustafa. bayan sun gama ta sallame su haɗi da ce musu duk bayan sati biyu za su dinga zuwa suna yi mata gyaran jiki suna fita da zanifa ta shigo da kaya niki niki da sauri zara ta miƙe ta tare ta a nan falo suka zube idan dr janifa na kaiwa kan zara ta ce wow masha allah gaskiya allah ya yi halitta a nan keken ganki kuwa kamar aljana saboda kyau da kin tsaya bata wa kanki lokaci a banza kina wani faman bashi hakuri to yanzu da kansa zai kawo kansa maganin karfin mazan ta mika mata haɗi da cewa ki karanta instruction ɗin shi sosai kafin ki bashi kuma ki haɗa mishi da fanadol ko paracetamol don yana bawa maza matsala idan ya yi musu yawa sannan ta mika mata magungunan mata kala-kala masu kyau da inganci ta ce wannan kuma nake ne kiran ranka da su sannan kina amfani da ruwan zafi wajen tsarki kuma shi kansa ki daina bari yana amfani da ruwan sanyi wajen tsarki don yana kashe karfin maza just especially lokacin bayan kun gama sex idan ya yi tsarki da ruwan sanyi ba lallai ne ya kuma ƙarawa ba amma idan ya yi da ruwan ɗumi yana iya komawa a lokacin kullum kina blending fruit and honey with milk kina sha ko ki jika liftan da ruwan sanyi ki fasa kwai kina sha ko kubewa danya ko busasshiya ki jika ta ki zuba milk zuwa ne ki sha sai da ta yi mata bayani sosai akan sai ta kuma ba ta shawarwari sannan ta ba ta kaya ta yi mata sallama ta fita kiran rustling zara ta yi ta sa ta shirya mata kaya a wardrobe bayan ta kwashe magungunan ta boye su privately sannan ta yadda suka shiga kicin don shirya dina kasancewar akwai kayan electric nan da nan suka gama shirya sakwara da miyar agushi da ta ji busasshen kifi ganda da kayan ciki sannan ta basu umarnin su dafa duk abin da suke so Nan ta san ba lallai ne su iya cin girkin da ta girka ba bedroom ta koma ta fada wanka tana fitowa ta fara gabatar da sallar isha sannan ta yi simple makeup ta sanya wata shaggar riga cikin kayan da dr janifa ta kawo mata rigar da zara ta saka yaloluwa ce wadda da ita gara babu bata saka komai daga ciki ba sai pant amma ko bura babu ta buɗaɗe jikinta da turarruka kala-kala masu ɗan karan ƙanshi tana gama shiryawa ta ji hayaniyar yaron a falo murmushin mugunta zara ta sannan ta zumbula hijab ta fito falon tare ta gansu da yaran a zaune akan sofa yana kallon ta ji gaban su yayi muguwar faduwa don wani mugun kyau ya ga ta yi masa ganin tana doso wajen directly yasa kirjin Nasiru bugawa da sauri da sauri ba tare da wata fargaba ba ko tsoro zara ta zauna akan cirya su haɗi da manna masa light kiss a baki ta kalle shi ta ce sanne da zuwa sweetheart suna haɗa ido ta kashe masa ido ɗaya take ji duk wata jijiya da ke jikinsa ta motsa saurin kawar da idonsa yayi yana ƙoƙarin miƙewa Kara gyara zaman ta zara ta yi a kan canyarsa ta kai bakinta sai tunkunnan sa ke shugaba ta ce hono your food is ready ta karasa maganar tana lasar kunnen haɗi da ɗan cizawa ai take duk ilahirin jikin nasir ya ɗauka da ƙarfi ya rintse idansa don yadda ya fara jin marasa na ba. ganin hakonta yana gab da cimma ruwa ya sa ta yin kilas malhaɗi da ɗaga shi bedroom ɗin yaran ta nufa don tana fitowa suka shiga bedroom ɗin don tuni ta gargaɗe su akan muddin suna zaune da dadin su su rinka barin wajen tana barin wajen Nasir ya sauke nan nauyin ajiyar zuciya da gudu yaran suka faɗa jikinta suna ci we real miss you mom rungume su ita ma ta yi tana dariya ta ce miss you too oya oh, get ready for dinner ta faɗa tana riko hannayensu ba musu suka bi bayan ta gaba ɗayansu suka zauna a kan dining table ɗin amma banda nasu da ko motsawa ya kasa yi abin ka dama da jarababbe kuma an daɗe ba a yi gwatso ba yau kuma an motsa tsohuwar jaraba sabin ɗinsu ta yi suka fara cin abinci na'im ne ya ce sweet ka taso mu ci abinci ba tare da ya ce komai ba cikin sanyin jiki don tuni kamshin abincin ya bige hancinsa shi ma sabin ɗin shi ta yi wayo nasir an samu abincin gida najeriya kariya abincin ma da yake mugun su nasir na fara cin abincin yaran su haɗi da kallon su suka haɗa baki suka ce good night mom good night dad kansu nasir ya shafa yana murmushin karfin hali ya ce good night sweet dream silin zara ta kira ta ce ta je ta yi wa yaran wanka ta shirya su za su yi bacci cikin ladafi rosling ta na haɗi da cewa okay ma zara na ganin ba kowa ta mike ta cire hijab ɗin jikinta sura jikinta ƙarara suka bayyana a hankali idan nasu ya sauka a kanta suna haɗa ido ta kashe masa ido ɗaya haɗi da ɗan cizeli geɓenta na ƙasa tashin hankali ƙwarewa nasir ya yi sosai ya rinka tari kuma dan jaraba ya kasa ɗauke irinsa daga kanta yana tarin yana ci gaba da kallonta. cikin kisa zara ta tako gare shi yayin da take girgiza kirjinta da gugunta gaba ɗaya jikinta shakin yake idanta na kanshi suna kallon juna ido cikin ido yana yi mata wani irin kallo na can ƙasan ido ta yi lumlum da idanta kamar mai jin bacci a hankali ta ware kafafunta ta zauna akan ciryarsa suna fesin ɗin juna shi ko nasir tsayawa ya cak yana kallanta yayin yayin da yake kokawa da numfashinsa da ke niyyar kwace masa cike da kissa zara ta cika bakinta da soko haɗi da kai bakinta cikin na nasa ta shiga bashi zoben a bakinsa tana kuma laso harshensa ho nasir yan maza an ji gumu ai take nasir ya fara manta waye shi kansa balle kuma fishin da yake da ita gaba ɗaya ya ruɗe ya fita hayyacinsa take ya fara nishi haɗi da sauki ajiyar zuciya da sauri da sauri abin ka dama da wanda ke a hannu sai da zara ta bari ya gama kamuwa ya shiga hannu muraran ya fita daga hayyacinsa ya kai ƙololuwa wajen buƙatuwa, sannan ta zame jikinta da sauri nasir ya kamo ta ai da sauri zara ta miƙe ta gudu ta bar shi anan yana sauke ajiyar zuciya sai da Nasir yayi kyawawan awa biya a zaune ya kasa miƙewa saboda azabar da zuciyarsa ke yi masa ita ma Zara tana shiga bedroom ta fada kan bed tana soke numfashi da sauri da sauri dan bata zuba mishi maganin karfin mazan ba so take sai ya gama shigowa hannu ya motsa sosai washe gari bayan ta yi sallah yara sun tafi sukul ta yi niyyar next target ɗinta don haka ta shiga wanka sai da ta gama saɓe jikinta tsab da sabulu sannan ta fara ihun kiran nasir da ƙarfi ai a kiɗima nasir ya shigo bedroom ɗin nata kai tsaye don na kai cikin bedroom ɗin tana ganin shi ta fara kukan kisa tana diddire kafafunta cike da karuwanci take tsalle tana kaɗa jikinta dama ga ta tsirarar Allah da sauri ya ƙarasa gare ta duk ya ruɗe ya shiga tambayar ta zara lafiya kuwa bata bashi amsa ba sai fadawa jikinsa da ta yi tana goga masa nonon ta a kirjin ta haɗi da goga gwiwar ta akan hajiya sa. cikin kissa ta fara hura masa iska a kunna a zuwan kuka take ai tuni oga Nasir ya ruɗe jikinsa ya fara muguwar tsima yana kirma da duk ilahirin jikinsa rawa yake yana kirma take ya ji kafafunsa na neman gaza ɗaukarsa ai kuwa bai san san da ya haɗe bakinsu waje ɗaya ba ya shiga tsotsar harshen su zara an sami yadda ake so ita ma ta shiga tsotsar bakinsa tana mayar mishi da mar yayin da ta kai hannunsa kan hajiya babba ta ji ta a tsaye zandar kamar za ta fasa wandonsa cikin kisa ta fara shafar ta tana dan latsa kanta haɗi da murza ta a hankali yayin da ɗayan hannun ke murza ne ɗinsa aiko tuni nasir ya fita fit daga nutsuwarsa ya fara sakin nan nauyin numfashi gaba ɗaya jikinsa ya ɗauki rawa gami da kirma a hankali zara ta zame daga bakin shi ta mayar kan nufil shi. ta fara zagaya shi da harshen ta tana lasa haɗi da tsotsar sosai take tsotsar ta yayin da hannunta ke murza nufil ɗin shi aiko tun nasir na makewa har ya saki murya yana ihu daɗi sambatu please ci gaba zara dama kin iya duk wannan amma kika bar ni kika yi nesa da ni haka dai nasir ya yi ta sambatunsa yana ihu da bai ma san yadda yake yi ba ganin ya gama shigowa hannu ya sa zara miƙewa tsaye tana ƙoƙarin gudu aiko kamar wani tsohon zaki ya yi kanta ya cakko ta haɗe da haɗe bakinsa ya ci gaba da murzata bakinsa ya kai kan nonuwanta yana lasar su game da tsotsar su yana latsa su haɗe da mammatsa su cikin ƙwarewa nasu yake bi da zara ya ci gaba da tsotsar rufus ɗinta a hankali ya kai hannu kasanta ya fara fingiran ɗinta yana yana karkaɗa hannunsa a tsakiyarta yana wasa da fin ɗin ƙasanta yayin da bakinsa yake kan breast ɗinta ai tuni ita ma ta ruɗe ta gigice ta fita daga hayyacinta ta kai ƙololuwa ci gaba ta yi da murza hajiya babba tana murza nipples ɗinsa yayin da shi ma yake ci gaba da yi mata gaba ɗaya bazin ɗin ya kace mai da sa haɗiye da gurnani wayar nasir da ke aljihunsa ce ta fara ƙara haka ne ya dawo da su daga duniyar da suka tafi yin kwala wayar nasir yayi ya ci gaba da abin da ya har wayar ta tsinke ƙara kiran wayar aka yi a karo na biyu tsaki nasir ya ja sannan ya ciro wayar daga aljihunsa yana dubawa ya ga sunan dad ya bayyana akan waya murmushi ya yi ganin sunan dadi ne ai sai da ya fara saita kansa sannan ya yi fikin kwal zara na ganin haka ta yi saurin kammala wankanta a gaggauce dan ta san matukar ta bari nasir ya gama wayar a bazin din sai ya yi sai da ita dan da gani wayar kawai yake dan kwata-kwata baya cikin sa gaba ɗaya hankalinsa na kanta tana gama wankan ta ya hanyar fita da sauri carab nasir ya riko hannunta da karfi gabanta ya muguwar faduwa don kwata-kwata bata shirya bashi kanta a yanzu yanzu ba yana wayar idansa na kanta a hankali ta juyo aiko karab suka haɗa ido gaba ɗaya idansa ya canza launi zuwa kalar ja murmushin yaƙe ta yaɗi da cewa sallah zan yi alama ya yi mata da a'a matsowa ta yi gab da shi ta ce kafin ka gama wayar na yi sallah kawar da wayar nasir ya yi daga kunnensa ya mayar da ita bayansa ya sun kuyo da fuskarsa daidaita ta idansa cikin nata cikin wata iriyan murya ya ce no ki bari mu gama gaba ɗaya in ya so sai mu yi wankan tare ya ƙarasa magana yana kashe mata ido sosai gaban zara ya faɗi amma ta dake cikin kissa ta matsotar da shi ta sa hannu ta shafo hajiya babba ta ji ta a tsaye kyam ta shafo kirjinsa zuwa marasa ta murza kan nufis ɗinsa a hankali ta kai bakinta sai tunkunansa ta huda masa iska haɗi da cizai leɓe tana goga masa breast ɗinta a ƙirjinsa ina a hannu nake sallah kawai zan yi na dawo don na san ba sauƙi kai zakin zakuna ne namijin gaske sama ta kuka idan ka cafke ni ai buzuna ya gama kariya kuma ba na son haɗa sallah kafin ka gama na shirya don nema ina bukata bata ƙarasa ba ta haɗa tana shafo hajiya babba ido na sarya lamshi haɗi da haɗiyar yawo a hankali nasir ya bude sa haɗi da mayar da wayar sa. jin dadi yana ta hello hello idan nasir na kan zara ya yi gyaran murya dadi dama akwai maganar da nake so za mu yi da kai ok ina jin ka dadi sai da nasir ya dan haɗe fuska ya kawar da kansa daga kallon zara sannan ya ce dadi dadi dama na yarda magana auren nan zan yi auren na yarda na amince dadi daren zara ta ji wani irin saukar ara da akan dariya ta ji dadi ya yi haɗi da cewa kai alhamdulillah na ji daɗin wannan maganar a hankali zara ta ji numfashinta ya ɗauki ya tsaya cak zuciyarta ta buga da mugun karfi yayin da idan ta ya rufe rub ta yi baya lu cikin zafin nama nasir ya yi saurin tare ta ta faɗa jikinsa a sumi a hanzarci ce ya ɗauko ruwa a firij ya watsa mata da kuka ta farka tana kiran sunan Nasir. Dan Allah ka yi haƙuri Nasir. kuskure ne na san na yi maka kuma ko ubangijin da ya halicce mu muna yi masa laifi ya yafe mana Don girman Allah an kurkar ka yi min kishiya wallahi ba zan taba iya sharing ɗinka da kowace mace ba please uncle ta karasa magana tana fashewa da matsanancin ku ba tare da Nasir ya yi mata magana ba ya miƙe tsaye ya bar ɗakin da sauri Zara ta miƙe ta bi bayansa ta ma manta daga ita sai ya tawul yana shiga fat ɗinsa ya mayar da kofa ya rufe haɗi da saka mata ki zama zara ta yi a bakin kofa tana nokin haɗi da kuka tana ba shi haƙuri amma bai ko saurare ta ba bai ma bi ta kanta ba ya yi shigewarsa bedroom ya faɗa kan bed tunowa da dr janifa ya sa zara miƙewa da sauri ta koma bed ɗinta hannunta na rawa ta ɗauki wayarta ta yi kiran lambar dr janifa bugu ɗaya ta yi bikin hello zara shiru dr janifa ta yi jin shashshekar kukan zara a ruɗe dr janifa ta ce zara lafiya bata iya bata amsa ba saboda kukan da ya ci ƙarfinta wai lafiya zara cewar dr janifa please ki tsaye da kukan nan ki yi min bayanin abin da ke faruwa Dr. Zanifa ta faɗa cikin tashin hankali. Jin muryar Dr. Zanifa na cikin tashin hankali yasa Zara sai ta kanta cikin kuka ta ce momi Nasir aure zai yi. Wat Dr. Zanifa ta faɗa haɗi da mikewa zaune daga kan sofa da take zaune. Kin gani nutsi min bayanin abin da ke faruwa kin ji? Don mu san irin matakin da za mu ɗauka. cikin matsanancin kuka zara ta sanar da ita komai shiru Dr. janifa ta yi tana tunani kafin ta ce kin ga ki ki saurare ni na san nasir yana mugun sanki don ina hango tsantsar ƙaunar ki a kwayar idansa kuma na san babu wata mace da Nasir zai iya rayuwa da ita bayan ki ki tuna shekara nawa yayi a baya babu aure bayan a lokacin ma yana tsammanin ke ba ki rayi sai da yayi shekara hudu yana zaune haka anya anya ya aure amma yaki ko Najeriya ma yaki komawa balle yanzu da kike raye Zara kuna tare a gida ɗaya da yaran ku na san dai cikin abu biyu tabbas akwai ɗaya ko dai yana son rama abin da kika yi masa ta wannan hanyar ne yana so ya hura ki ya yi miki horo mai tsananin gaske ta yadda za ki gane kuranki ki ji abin da shi ma ya ji ki ji irin raɗaɗin da zuciyarsa shi ma ta ji in ma dai akwai abin da yake shiryawa saboda na san har yanzu bai kai ga bayyana wa duniya kina raye ba tunda kin ce har yanzu ko iyayensa bai sanarwa ba bai kuma sanarwa da kowa ba zai iya yiwuwa akwai manufarsa ta yin hakan akwai abin da yake shiryawa so ni ina ganin wannan ba wani abin damuwa bane kar ki damu ko ki daga hankalinki a banza da wofi ajiyar zuciya zara ta sauke da karfi dan kwata-kwata tunaninta bai taba kaiwa nan ba ta dauka da gaske auren zai yi yayi mata kishiya shi yasa hankalinta ya mummunan tashi shi yasa aka ce babba duk inda yake babba ne gashi lokaci ɗaya Janifa ta gano manufarsa ta yin hakan wanda ita ta kasa ganowa Dr. Janifa ce ta katse mata tunaninta ta hanyar cewa ki kwantar da hankalinki zara kin ji kar ki sare kuma idan kishiya ce me na daga hankalinki ni ban ga abin tashin hankali kai ba tunda kowa da halinsa zai zauna hausawa sun ce iya ruwa fidda kai kuma kowa ya iya allansa ya wanke zara kar ma ki taba sawa a ranki cewar nasir naki ne ke kaɗai har abada idan kika yakan kin yi babban kuskure saboda shi aure zuwa yake ko ya so ko bai so ba idan Allah ya riga da ya tsara hakan kuma Allah ya yi da rabo sai ya yi gwara ki kwantar da hankalinki ki nemo nutsuwa ki sa wa kanki dan idan ba kika matsa sai rabo ya kashe ki a banza kuma a ya bayan rai kuma komai mugun san da namiji yake miki baya hada shi ƙara aure dan namiji yana ƙara aure ne saboda dalilai da dama kuma yana yi ne ba dan baya son matarsa ta gida ko ta rage mishi da komai ba sunna ce mai ƙarfi kuma Allah ne ya halarta musu hakan so kar ma ki daga wani hankalin ki don kowace da halin ta za ta zauna don wallahi ko me kike yi wa miji idan goya shi kike kullum ba zai taba hana shi ƙara aure ba idan ma alƙawari yi miki ki gaggauta jingine shi a gefe don alƙawarin namiji ba shi da garanti ko tabbas ni ina mamakin matan da suke yadda da alƙawarin namiji ko suke sawa a ransa ba za a taba yi musu kishiya ba saboda sun isa don haka ke kawai ki dage da addu'a kuma ki ci gaba da abubuwan da na koya miki kar ki daina kar ki sake ki nuna masa ki ko daga hankalinki ko da haka ta kasance da gaske auren zai yi sosai dr janifa ta bata shawarwari masu kashe jiki da sanya zuciya yayin da ta bata misalai da dama ta kuma ƙara mata ƙwarin gwiwa sannan suka yi sallama ta kashe waya sosai jikin sara ya sanyi ta kuma ɗauki ɗamarar zagewa da karkato da hankalin mijinta kanta gashi ta fara ganin amfanin abin dan hankalin nasir ya fara karkatowa gare ta cikin ikon allah mikewa zara ta yi ta shirya cikin minisket da wata fitinanniyar riga mara hannu iya cibiya wuyar rigar har sama wajen haɓarta daidai ƙirjin rigar a buɗe ana ganin saman nonuwanta ta feshe jikinta da daɗa ɗan turarruka masu tada hankali ta saka haishu ta yi kicin breakfast ta haɗa musu doya da kwai ta soya sannan ta haɗa miyar hanta da dry fish sai kunun gyaɗa da ta dama da ya sha milk ta jere kayan a babban tire ta ɗauka ta nufi bedroom ɗin shi nokin ta yi sannan ta ɗan tsaya daga bakin ƙofar tana jira waye ta ji ya tambaya wa kake tsammani banza yayi da ita ya ci gaba da abin da yake ganin ba shi da niyyar budewa ne yasa ta sake yin nokin a karo na biyu ta kai wajen minti goma a tsaye tana nokin amma ba shi da niyyar budewa har ta hakura ta juya za ta tafi ta ji ya kara cewa waye da sauri ta ce ni ce zara nan ma sai da ta yi wajen minti biyu sannan ya bude yana budewa ya koma kan sofa ya zauna bai ko kalli inda take ba a hankali ta shigo haɗe da ajiye tire ɗin abincin akan tabil tana kallon shi a hankali take takawa tana motsa duk ilahirin jikinta tana shakin hips and breast ɗinta akan cinyarsa ta zauna tana shafo fuskarsa idan ta cikin nashi tana kashe mishi irin ƙasa ƙasa ta yi da murya ta ce yalla bayuwa foot is waiting for you kafin ya yi magana ta sa harshen tana lasar wuyansa zuwa haɓarsa Scott Nasir ya haɗi yawo da ƙyar ya dore ya yi ta maza ya saita kansa ya ce ke bana son iskanci juya idananta ta yi sama sannan ta kai bakinta kunnensa ta ɗan gatsa haɗi da hura iska yayin da hannunta ke yawo a sassan jikinsa cikin fitinanniyar murya can ƙasa makogaranta wacce da ƙyar ake jinta ta ce kuma shine abin da na fi so ba tana faɗa tana kallonsa ido ya limshe saboda yadda jikinsa ke amsa sakonta da ƙyar shi ma ya iya raɗa mata a kunnensa me murmushi ta yaɗi da sa ɗan yatsanta tana zagaye fes ɗin shi sannan ta ce shi iskancin in dai naka ne kuma ni da kai ne ta faɗa tana cusa hannunta cikin kirjinsa tana shafo kwantaccen gashin da ke kwance a faffaɗan kirjinsa shiru nasir yi rasa bakin magana don gaba ɗaya muɗinsa ya fara canzawa ganin haka ya sa zara miƙewa ta taka zuwa inda ta ajiye masa breakfast ɗin ta ɗauko ta kawo gabansa ta ajiye ta koma kan sofa da take fesin ɗinsa ta zauna haɗi da ware ƙafarta ta yadda zai rinka hango white pant ɗinta kasa ɗauke sa nasir yayi daga kanta don ba ƙaramin burge shi zaman da pant ɗin suka yi baki ɗaya ba duk yadda ya so ya yi kontrol ɗin kansa kasawa waye don ko kallon abincin bai yi ba balle ya sa ran zai ci miƙewa nasir ya yi nufo har lokacin idansa yana kan faɗin rumfa ya yi mata a jikinsa ya cusa hannun shi ta bayan ta ya tallafo ta ta baya ido cikin ido zara ke kallon nasir bakinsa nasir ya kai kan nata ya haɗe ya fara sokin lips ɗinta hannu nasir ya zira cikin rigarsa ya zaro nonuwanta yana murza nufis ɗinta yana ci gaba da tsotsar leɓanta da harshensa zara da kanta ta zare bakinta daga cikin nasa ta zaro breast ɗinta ta saka mishi a baki kamar karamin yaro nasir yake tsotsar nufis ɗinta yana tsotsar sa haɗi da mammatsa su cikin kisa ta miƙo hannunta ta ɗora akan pant ɗinta aiko nasir matsar da fant ɗin nata gefe haɗe da cusa yatsan ta jiki ya fara in an out yana fingiran ɗinta zillo zara ta fara yi haɗe da tallafo kanta ta cusa hannunta cikin gashin kansa tana gurnani haɗe da ƙara bankaro masa ƙirjinta tana turo masa ƙasanta gaba ɗayansu jikinsu kirma yake yana tsima sun gama fita daga hayyacinsu sun kai ƙoluluwa wajen buƙatuwa kasancewa da juna sai nishi suke fitarwa a hankali nasir ya miƙe da ita da hannunsa bakinsa cikin nata ya nufi kan ba. kwantar da ita yayi kan sufar ya ci gaba da gurzarta inda ya zame rigarta ya dora bakin shi kan nonanta yana tsotsa a hankali ya zura hannunsa cikin fantinta ɗinta ya fara shafa mata hedikwata ɗinta a hankali a hankali sannan ya zura ya tsance cikin hedikwata ɗinta ya fara fingiran ɗinta ai tuni zara ta roƙe ta dinga bankaro mashi hedikwata ɗinta tana mishi ne shin daɗi jin nasir ya danne ta yana ƙoƙarin kaiwa ga hedikwata ya sa ta dawowa hayyacinta da sauri zara ta fara ƙoƙarin ture shi ina nasir ya riga da yayi nisa. To masu sauraro a nan za mu tsaya sai ku tara a lokaci na gaba. Ku dai ku danna laikin ku ya sharing tare da danna ƙararrawa.